shirbi na nishadi yau zai yi duba ne dangane da irin amincin da Lil Amir da Hani Bilio suka kulla. Da muke tare yau? Ana tare da Hani Bilio. Aboki ga? Aboki ga Lil Amir. To, ya kaji rasuwan abokinka? Gaskiya rasuwan ya taɓa ni sosai ba kaɗan ba. Saboda mamana ta rasu, ƙanina ya rasu da kwana hamsin da shida ko da ɗaya ne ita ma mamanmu ta bi shi kuma ga bana tare da ƙanwata Khadija da kuma yayata Islam duk ba ma tare ita Khadija tana Sokoto ita kuma Islam tana Brigade to duk ba ma tare da su kuma ga Amir ya rasu to na samu labari kai masa waka <coughs> eh wallahi na mai waka eh wani irin sako ka faɗa cikin wakar da kai masa ta kwana na ce shi kenan bye bye a marabu ka tafi kenan ka bar ne da su a radio station muna freestyle har hadiza jin ta ta ba mu 1000 in na tuno ranar sai in fara kuka sai hankali na ya tashi ina kuka shi amir daban ne kuma sama daban ne wayo abokina allah ya ji kanka mun je mu gidansu ni da mafada, ga yan uwansa nan har da grandmother yanzu ah, wani irin tasiri ya yi a rayuwanka gaskiya ya yi tasiri ba kaɗan ba da wanda ya san shi mm. da wanda bai san shi ba da wanda yake jin waƙan shi da wanda baya ji in dai aka ce ya rasu wallahi to sai abin ya taɓa mutane yana da kirki kuma shi kowane babban mutum da yaro da babba inda dai san kafi shi ko da kwana ɗaya kafi shi wallahi sai ya tsugunna ya gaishe ka in ka miko mai ma hannu babban ya miko mai hannu baya karba sai dai tsuguna ya gaida mutum mm, za ka miƙa saƙon ta'aziyya eh zan miƙa kuma mutane da dama suna cewa tare da shi muka faɗi ba tare da shi ne ni shi da abdullahi ne suna tafiya a babur sai mai adaidaita ya zo ya musu cikas zai wuce wannan mm. sai tura su karkashin tifa sai ta take su kuma shi na daidaitan ya gudu kuma kamata ya yi azumi sittin dole ne kuma sai ya biya diya amma mutanenmu ba sa ji sai dai su gudu kuma tabbatar in sun gudun nan Allah zai kama su. Muhammad Sani, Ellen Boy, mai rubuta Lil Amir waka ma ya ce lalle an yi babban rashi, haziƙin mawaƙi kuma yaro Ah, sunana Muhammad Sani, Sani Abdullahi Salihi wanda aka fi sani da Ilin Boy. Kai wane ne ga Amir? Ah, ni ne mai rubuta masa waƙoƙinsa da mutane suke ji. Dukkanin waƙoƙinsa? Eh daga baya dai kamar like two years zuwa yanzu. A gaskiya tun da nake ba wata mutuwa da ta taɓa ta min da hankali kamar mutuwar Amir. Saboda wallahi kasa bacci ne, na kasa cin abinci. Ina ga mu da ni da MSK da ah, da abba manajan shi mm. wallahi na ji mu kara cin abinci ba sai washe gari wajen karfe uku sannan aka ce mu je mu ci abinci mm. saboda kwata-kwata yunwan ma ba ma ji saboda abin da ya faru kai a bazata a bazata ta zo sosai saboda accident din da suka yi ai a nan kan ring road ne wani mai adai ta sauye dan bige su suka fadi kuma trailer ce a bayan su sai ta taka su mm. kinga kuma gaskiya dai ba wanda yake kawo amir rasuwa a yanzu da dai Allah shi ke yin abinsa. Misbahu Suleiman MSK, daraktan marigayi Amir ne shi ma ya ce sa da marigayi zama ne na daɗi da fahimtar juna. Eh zama ne gaskiya na daɗi saboda duk cikin management ɗinsa ba wanda ma suka irin mai da shi irin abokin wasa ɗin nan kamar ne da shi da PE ɗinsa wanda suka yi hatsarin. Daga na zo da ke ga suna zolaya ta haka muna irin wasanni da su da menene haka har su bar wajen suna jin daɗi suna fara'a koma da nishadi ya kaji mutuwarsa eh gaskiya saboda mu aka kirawo ma eh, muka kai shi asibitin lokacin da aka kai shi muka kai shi da daktan ya duba shi ya ce ya rasu sai da muka je muka sake kira wani daktar irin kamar bai rasu ba nake gari na ji gaskiya mutuwarsa sosai dandalin voa da yana mika ta'aziyar rasuwar lil amir ga ilahirin mutan arewa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya